Hukumar waye da kan al'umma a Najeriya ta yi wa taken taron kaddamar da kamfen ɗin kan samar da Najeriya mai cike da tsaro da kwanciyar hankali a wani mataki na dakile tarin matsalolin rashin tsaro da ƙasar ke fuskanta. Dr. Garba Abari shi ke zama babban darakta a hukumar. Ɗaya daga cikin abubuwan da yake damun mu yanzu a matsayin mu na 'yan ƙasa 'yan Najeriya gaba ɗaya mu shine tashe-tashen hankali garkuwa da mutane don a fanshe su da kuɗi rushe-rushe na kayan gwamnati da duk abubuwan da suke tattare da al'amuran da yake nuna rashin kyakkyawan tsaro a ƙasa ba wai latti muka yi ba ba kuma mun fara da wuri bane dama abu ne wanda ake yin sa akai akai yau mun ɗauke shi ne mun faɗaɗa shi domin mu kawo masu ruwa da tsaki su yi mana magana su ba mu makama da za mu yi haɗa ƙarfi da ƙarfe inda za mu yi mu yaƙi shan muyayun ƙwayoyi don mu rage illarsa akan matasanmu yadda za mu yi mu rage faɗace-faɗace a siyasar mu rashin da'a rashin kishin kasa wanda shine umul aba'isin da yake kawo al'umma su ga kayan gwamnati ba nasu bane ah, saboda haka kowa zai iya tashi yayi abin da ya ga dama da kayan gwamnati a rusa don saboda babu hukunci da zai biyo bayan irin waɗannan abubuwa. Dr. David Manya Dogo tsohon director ne a hukumar kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da kasida a taron. To wannan mun nuna cewa rashin tarbiyyar da aka san mu da shi a da a yadda yanzu babu shine yasa ake samun irin wannan matsalolin to a cikin wannan takarda mun dan kokarin mu bayana yadda muke ganin za mu koma domin a samu tarbiyya kamar yadda muka samu a da so muna batun cewa ya kamata iyalai yanzu su koma suna koyar da tarbiyya a kamar yadda muka sani a da makarantu dole ne su ma su tsaya da gaske su ga cewa sun koyar su yadda ya kamata iyayenmu na addini su ma a koma ana koyar da gaskiya da kuma tsoron Allah da shauransu takaice dai abubuwan da suka kunsa kenan wannan takarda An da yi Allah wadai kan ire-iren laifuffuka da ake aikatawa a ƙasar musamman ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da ke zama jigon abin da ke kawar da hankalin matasa har ya jefa su aikata manyan laifuffuka lamarin da ke dawo da hannun agogo baya ta fuskan tsaro. An kuma buƙaci al'umma daga dukkan ɓangarori da su ba da su wajen magance matsalar kamar yadda Esther Apo mataimakiyar daraktan yada labaru da gudanar da shirye-shirye a hukumar ta bayyana. Saboda wannan abun ba na mutum daya ba ya shafi kowa so yanzu muna so duka mutanen Najeriya su ji wannan abun wanda suka ji in sun je gida kuma su kara fada cewa shan kwaya ba kyau kashe-kashe da aka yi a nan kasan ba kyau to shi yasa yanzu mun tura ma karamin hukuma za su yi a fada ma duka yan Najeriya hukumar wayar da kan al'umma a Najeriya tare da haɗin gwiwar hukumomin tsaro da shugabannin gargajiya da wasu ƙungiyoyin fararen hula da sauran masu ruwa da tsaki na da tabbacin cewa wannan yunkuri zai taimaka wajen samar da yanayi na zaman lafiya lafiya la'akari da babban zaben kasar da ke tafi a shekarar 2023 shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya